Et en deuxième partie, c'est tout de suite, attachez vos ceintures de sécurité, nous allons ridiculer. Je vous dis comme d'hab, God bless. Peace Africa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Laraba takwas ga watan Yulin shekara ta dubu da ashirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji rahoto dangane da bude wasu filayen jiragen sama da gwamnatin Najeriya ta yi bayan sassauta takaita zirga-zirga sakamakon annobar coronavirus. masu fashin baki na ci gaba da tofa albarkacin bakin su a daidai lokacin da ake ci gaba da binciken shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta efcc a najeriya a jamhuriyar nijar kuma a yayin da ake tunkarar babban zaben kasar na watan disamba wasu kungiyoyi masu zaman kansu sun gudanar da wani taron faɗakar da 'yan jarida dangane da illolin labaran kanzon kurege haka kuma za mu kawo muku rahoto na musamman akan cin hanci da rashawa da ma'aikatan sufuri ke fuskanta akan titunan najeriya Muna kuma tafi da labaran wasanni to amma kafin nan bari mu fara da labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai yi na'am da batun sake ganawa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un duk ko da cewa koriya ta arewar ta nuna alamar ba ta sha'awar komawa tattaunawar nukiliya wadda ta cije trump ya yi wannan bayanin ne a wata hira da greta van ta gidan talabijin na greta da shi jiya talata na fahimci cewa suna son a gana kuma lallai za mu gana ɗin a cewar trump ya ƙara da cewa zan gana da su muddin na san ganawar za ta taimaka da Van Sisteren wadda kuma kan aiko ma muryar Amurka rahotanni ta tambayi Trump ko yana ganin ganawar za ta yi fa'ida sai Trump ya ce watakila ina da hulɗa mai kyau da shi mai yiwuwa ganawar ta yi fa'ida. Sau biyu a makonni biyu da suka gabata, Koriya ta Arewar ke cewa ba ta da wata sha'awa ta sake shiga tattaunawa da Amurka. tare da jaddada cewa babu wani tasirin da wata ganawa za ta yi a yanzu illa kawai taimaka ma Trump a siyasance. China ta buɗe ofishin tsaron ƙasar ta yau Laraba a Hong Kong, wanda wani bangare ne mai muhimmanci na sabon tsatsauran matakin nan da take ɗaukawa a wannan yankin ƙasa mai ɗan 'yancin cin gashin kai kuma mai fice harkar kasuwanci. A ƙarƙashin sabuwar dokar tsaron ƙasa ta Hong Kong, duk wanda aka yi imanin cewa yana shirin gudanar da ayyukan ta'addanci ko raba ƙasa ko zagon ƙasa makasa ko kuma haɗa baki da wasu 'yan ƙasashen waje zai fuskanci ɗaurin rai da rai sabuwar dokar martani ne ga gagarumar zanga-zangar nan ta rajin demokaradiyya wadda a wasu lokutan ta zo da tashin hankali wadda kuma ta game wannan yankin ƙasa ta hada-hadar kasuwanci a tsawon ƙarshen rabin shekarar 2019 masu suka na cewa wannan matakin ya kawo ƙarshen tsarin nan na ƙasa guda gwamnatoci biyu wanda a ƙarƙashinsa aka yi wa hong kong alkawarin yanci mai yawa bayan da burtaniya ta miƙa ta ga china a shekara ta 1997 a yayin da yawa masu ɗauke da cutar corona a amurka ke dosar miliyan uku babban ƙwararre kan cututtuka masu yaɗo a ƙasar ya yi gargaɗi ga amurkawa jiya talata cewa kar su kuskura su yi sakaci saboda rigowar yawan waɗanda cutar ke kashewa. Dr. Anthony Fauci, shugaban cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta ƙasar, ya yi wannan gargaɗin ne yayin wani zama na amsa tambayoyi da Sanata Doug Jones ta kafar Facebook. Ragon azanci ne a shiga murna don kawai adadin waɗanda cutar ke kashewa ya ragu a cewar Fauci. ya kara da cewa akwai wasu abubuwa da dama masu haɗarin gaske tattare da wannan cutar kar mutum ya sake saboda tsammanin al'amarin ya yi sauƙi wata iraniya 'yar tawaye wadda aka jefa ta kurkuku tun a shekara ta 2016 an sake yanke mata wani hukuncin saboda nuna halin bujirewa ma gwamnati da ta yi amma ta hanyar lumana yayin da take gidan yari din. da yake magana da sashen fasha na muryar amurka daga birnin tehran mahaifin athena da'imi yar gwagwarmaya ya ce wata kotun juyan juyi hali da ke tehran babban birnin kasar ta sanar da lauyan diyar tasa mustapha nili game da wannan hukuncin mahaifin yar gwagwarmaya Atena hussein da'imi ya ce kotun wadda alkali amuzade ke jagoranta ta yanke maɗiyarsa hukunci kan yada farfagandar kyamar gwamnati da kuma haddasa rudami a gidan yari kasuwannin hannayen jarin turai sun rikito yau laraba yayin da masu saka jari ke janyewa saboda karuwar cutar covid-19 a faɗin duniya zuwa zangon hada-hadar tsakar rana ftse ta london ta yi kasa da dugu hudu cikin dari cac ta paris ta yi kasa da kashi ɗaya da ɗaya cikin ɗari kuma dax ta frankfurt ta yi kasa da digo bakwai cikin ɗari a asiya kam al'amarin ba yabo ne ba fallasa nike ta japan ta tashi da faduwar digo bakwai cikin ɗari hansen ta hong kong kuma miƙewa ta yi da digo biyar cikin ɗari a yayin da ita kuma shanghai composite ta cilla da kashi ɗaya da digo bakwai cikin ɗari S&P ta Sydney ta tashi da faduwar 1.5 cikin 100, Kospi ta Seoul ta yi kasa da ɗigo biyu cikin 100, tsec ta taiwan ta dan miƙe ne da digo shida cikin ɗari ita kuwa sensex ta mumbai ƙasa ta yi da digo tara cikin ɗari zuwa lokacin hada-hadar yamma wani tsohon dan jaridar kasar rasha wanda ke aiki yanzu a hukumar nazarin sararin saman ƙasar ana tuhumarsa da cin amanar kasa saboda tura bayanai mayammacin duniya wanda hakan a cewar bagoya bayansa wani bita da kulli ne saboda kawai yadda ya ta yada labarai game da soji da kuma siyasar kasar. Evan Safronov ɗan shekaru talatin ya shafa goman shekaru da suka gabata yana aikin jarida na yada labarai game da soji a kafafen labaran kwamasan da bedomosti waɗanda wasu manyan jaridu ne a ƙasar da tasirin su ya ta raguwa saboda rage muhimman ma'aikata yayin da suke fuskantar matsaloli masu nasaba da kokarin tauye 'yancin jarida a rashar. Hoton bidiyon da hukumar harkokin tsaron tarayya ta fitar na nuna yadda aka kama tsohon dan jaridar yayin da ya doshi motarsa a harabar gidansa a birnin Moscow da safiyar yau Laraba. A gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotannin da muke ɗauke da su. A Najeriya an buɗe zirga-zirgar jiragen sama a wasu biranen ƙasar. bayan da aka dakatar da sufurin jiragen watanni uku da suka gabata sakamakon annobar coronavirus. wakiliyar mu abuja shamsiya hamza ibrahim da ta halarci bude filin jirgin saman namdi azikiwe da ke abuja a cikin wannan rahoto ta ce an bude zirga-zirgar ne tare da shata dokokin kariya daga kamuwa ko yada cutar ta covid-19 Daya daga cikin jiragen da suka sauka a filin tashi da saukan jiragen sama na kasa da kasa wato Nnamdi Azikiwe Airport da ke babban birnin tarayyar kasar Abuja daga jihar Legas. Jihohi biyu da a yanzu gwamnatin kasar ta ba da umarni a soma aiki kenan daga ranar takwas ga watan Yuli tun bayan sama da watanni uku da aka dakatar da duk wani zirga-zirgar da ya shafi jiragen. Usaina Iliyasu guda ce daga cikin fasinjojin da suka taho daga jihar Legas zuwa Abuja ta yaba da tsarin da aka bi. Gaskiya abun alhamdulillah lillahi ni ban ma zaci zan ga mutane a airport din ba na zo na dauka mu yan tsararu da muka matsi mu bar gari mu dawo nan arewa mu ne kadai zamu gani ashe ba haka bane wallahi akwai fasinjoji sosai kowa hankalin shi a kwance kowa yana murna kuma tsarin da suka yi su a yan airport din wallahi abin yayi ba wata damu na yi farin ciki kwarai da gaske akwai social distancing sosai a cikin jirgin ma haka da kuma inda zaka zaka taka ka je ka kai kai kayanka kayanka ba wanda kai zaka taba kayanka ba mai taba maka dama a cewar captain Rabiu Yadudu da ke zama babban shugaba na hukumar filin tashi da saukar jirage ta ƙasa Najeriya. An ɗauki matakai da dama kuma an baiwa ma'aikata da ke aiki a wajen horo na musamman. Kana a shirye suke don tabbatar da an kare lafiyar al'umma. Alhamdulillah mun ɗauki matakai masu yawa. Dama babbar fargaban kowa shine a ce mutum ya bar gidan shi ya zo hawa jirgi ya kamu da cuta. To inda muka fi da kai dama shine wajen tabbatar da cewa yadda mutum ya bar gida lafiya ya zo airport lafiya kuma har ya bar harabar wuraren ayyukanmu ba wani abu na cutarwa da ya same shi musamman ne ta wannan cuta da aka san cewa ta hanyar iska ko ta hanyar tabawa mutum zai ɗaukar ta su duk matakan da suka shafi mu kare lafiyar ma'aikatan mu su na farko don ba ma'aikatan namu aikin namu ba zai yi ba mun wa ma'aikatan mu training sosai mun horar da su akan fahimtar cutar nan da illolinta da hanyoyin da take bazuwa ta yada a cikin jama'a da kuma yadda za mu wanda an yi a nan Najeriya hukumar Port Health ta mana mun yi aiki da NCDC sun wa duk ma'aikatan mu. A ranar 11 ga wannan wata na Yuli ake sa ran filin tashi da saukan jirage na Malam Aminu Kano da ke jihar Kano da na Port da Owerri hada da Maiduguri za su soma aiki yayin da a ranar sha biyar ga watan sauran filin tashi da saukan jiragen a sauran jihohin kasar su ma za su soma aiki. Idan za a tuna tun a watan Maris gwamnatin Najeriya ta ayyana dakatar da dukkan hada-hadar sufurin jiragen sama sakamakon bullar cutar coronavirus a kasar wanda zuwa yanzu adadin waɗanda suka kamu da cutar ya haura dubu ashirin da tara da ɗari bakwai da tamanin da tara ya kuma yi sanadiyar mutuwar mutane ɗari 1667 kana mutane 12,800 sun warke daga cutar kamar yadda cibiyar dakile cututtuka ta kasar ta bayyana shamsiya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya a yayin da wani kwamitin bincike ke ci gaba da bincikar shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta efcc a najeriya ibrahim magu wasu masu fashin baki na bayyana buƙatar bin ƙa'ida a cikin binciken kazalika da kuma tabbatar da cewa an ɗauki kwakwaran mataki a kan sakamakon da duk binciken ya bayar umar faruk musa ya aiko mana da wannan rahoton daga abuja Wannan dai mataki yana zuwa ne a daidai lokacin da wannan kwamiti ya sanya ana gudanar da bincike akan mukarabai na Ibrahim Mustapha Magu da waɗanda yake mu'amala da su da waɗanda suka yi aiki tare da shi a lokuta daban-daban domin tabbatar da an warware zare da abawa dangane da irin laifukan da almundahana da ake zargi a kansa domin a gabatar da bayanai ga Shuba Muhammadu Buhari kafin a ɗauki matakan da za su iya kai ga gurfanar da shi Ibrahim Mustapha Magu a gaban kuliya. Malam Abdulkadir karim Ibrahim kwararre ne a kan sha'anin bincike-bincike da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa. Ya mun ƙarin haske. Eh mu ce dai an yi latti ba amma dai kuma gaskiya abu ne da ya kamata a ce wannan ai labarin yana cikin mutane kowa na ta korafi kan wannan abu shekara shekaru da suka wuce a ce shugaban kasa ka sa cardinal point din aikin ka wannan fighting din corruption din yana ciki ka dauke shi ka ce shi yana cikin manya manyan abubuwan da zaka yi kamata ya abu ne lokacin da kace zaka yi wannan tun lokacin kafin a rantsar da kai ka riga ka fara tunanin wane ne zai maka wannan yaki da ka san ne babban abin da ya kamata so kuma a wurin zabe ya kamata ka ce an kawo maka list din mutane ne sai ka ce to cikin wannan wanda suka kai maka aiki sai su maka ga wane mutum uku cikin wannan ya kamata wane ya fi su saboda kaza so lokacin ka dauki ɗaya daga cikin su ka miƙa shi na suna assembly ka ce musu ga shi na suna assembly ko mun screening wannan sai suka ce ba za su yi maka ba saboda muna ganin yana da kaza sai ka dauko na biyun sai ka tura musu kaga san ma za ka test din su cewa da gaske ne suke yin abin ko kuma kawai suna mai sharri sannan idan ma duk wanda za ka tura wurin ai ba ka tura shi bane ya je ya yi abin da ya ga dama ya yi kai ne kamata shugaba ka ga mishi mai kake son a yi maka a wurin a waje ɗaya kuma barista abdulhamid muhammad kwarar tsare ne akan tsare-tsare na dokoki wanda ya min bayani akan bin ka'ida ko rashin bin ka'idar da ake ganin wannan shiri na binciken Ibrahim Magu da aka fara a Abuja a fadar gwamnati. To watan dai shi shugaban wannan hukuma Ibrahim Magu kamar yadda tsarin mulki ya bada shi shugaban kasa mai cikakken iko shi ke da sharaɗi ko kuma damar mika sunan shi ga majalisar tarayya akan cewa shi ne ya zaba ya cancanta to lokacin da kuma aka ce eh an amince da shi ya fara aiki in akwai wasu kurakurai da ake gani ya yi? ko kuma wasu abubuwa da ake zargi a kansa shi shugaban kasan a bisa kan tsarin dokar Najeriya yana da 'yancin ya kira shi domin akan waɗannan wasu zargi da ake magana cike za a yi daga bayan haka gama wannan bincike bincike sai a ɗauki mataki a kan shi shin ya yi laifi ko bai laifi ba a to wannan sai nake gani shine bisa tsari sannan kuma shi shugaban wannan hukuma dole ne a ba shi daman ya kare kansa so waɗannan matakai da nake ganin fada shugaban ƙasa ta ɗauka a bisa doka a na ra'ayi a bisa kan ka'ida ne haka barista abdul hamid muhammad kenan a tattauna da ne da shi a abuja umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya A jamhuriyar Nijar kuma wasu kungiyoyi masu zaman kansu sun gudanar da wani taron faɗakar da 'yan jarida dangane da illolin yada labaran kanzon kurege musamman a kafafen sada zumunta na zamani. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ake tunkarar babban zaben kasar na watan Disamba. Daga Yamai, Suleiman Muni Barma na ɗauke da cikon rahoton. sanin rawar da kafafen yada labarai ke takawa akan maganar wansar da zaman lafiya da kuma irin hadarin da ke tattale da aikin jarida a wannan lokaci da kafafen sada zumunta ke kara daukar hankalin jama'a ya sa kungiyar ranger shirya wannan taro da zumar gwadawa matasan 'yan jarida dubarun kauce fadawa talkon masu yada labaran bogi kamar yadda shugaban ta usman dambaji ya shaida min an allah kai mu watanni masu kamawa za mu shiga cikin zaɓe to zaɓe kuma ka san bayyuwa cikin rudani akwai lokacin da 'yan siyasa suke ta bata juna a cikin eh, yana gizo gizo to mun bai kamata a ce mu bisu ba ya kamata mu ga labarin da ke da kyawu mu nuna da kyau don kamata da hankalin mutane mu kutar hankalin mutane shugaban hukumar sadarwa ta ƙasa CSA Dr. Kabiru Sani ya yaba da wannan yunkuri domin a cewar cewarsa wanga yanayi na yanar gizo abubuwa iri-iri kuke gani ana ba su hula ko riga labaru a lokacin vraiment ba labaru ne ran shiri ne ran kyalkyaro magana ce ake ran dan a birge wani ne ran dan a jima wani ne shine muke so yanzu mutane su gane su yi hatara yan jarida da su har gane duk labarin zai birge su ya kamata su san ina ne muharin eh, shi ne ne makasudin shi wane ne ya karkaro shi kaka za a tace shi to shine ga fact checking ina editan jaridar l'independent police jigo a kungiyar onimed mai sa ido a kan ayyukan yaɗa labarai jihar mamman na daga cikin masu lakca a wannan haduwa babban matsalar da ake fuskanta idan kuka lura kowa hawa yake yaɗa labari akwai wanda suke yaɗa labari sun tabbata na karya ne amma akwai rudanin da in ya kawo su suke ci riba rudanin wannan to dan jarida ya kamata a ce ji ya san irin lugar da idan ya shiga cikin irin wannan eh, hilin ya san yaya zan gane wannan hilin gidan jarida ne na kirki yaya zan gane wannan labari na karya ne tunda wannan na'ura da yanar gizo-gizo ta baka damar yadda za a yi za ka ɗauki wannan labarin ka sake mai da shi cikin bincike ka gane gaskiya ce ko karya ce duk abin da ya shiga cikin yanar gizo-gizo to yana da ranar da aka sashi kuma yana gwada ma inda aka fara sashi kuma da waya fara sashi shine za mu ja hankalin 'yan jarida mu gwada musu logogi eh, inda ya kamata su shiga su tabbatar da labari shugaban hukumar zaɓe ta sayani metar isaka suna da babban jami'in shiga tsakani na kasa metar ali sirfi mega sun halarci bikin buɗe wannan taro na haɗin gwiwar ranjad da masarautar danmark sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger To a gaida Sule Mumuni Barma yanzu kuma sai bangaren rahoton mu na musamman. Masu tuka motocin sufuri a Najeriya na ci gaba da kokawa akan ayyukan cin hanci da rashawa musamman akan titunan kasar. Ko bayan da aka sassauta dokokin kulle sakamakon annobar coronavirus. A cikin wannan rahoto Hassan Umaru Tambuwal ya ji ta bakin wasunsu akan wannan lamari. Gwamnatocin da sun mulki Najeriya da suka gabata sun ɗauki matakai iri daban-daban don da cin hanci da rashawa a tsakanin al'umma musamman ma'aikatan gwamnati da jami'an tsaro. Na tattauna da wasu 'yan Najeriya. Da suna na ɗan Juma Walalu. Akwai cin hanci baje baja domin zan iya baka kamar misali. Ni daga Kano aka ɗauko ni zuwa nan garin Ibadan. gaba na aka ba direba kuɗin aikin hanya naira dubu ashirin. Mai gidan shi ya bashi saboda ma'aikata da ake ba gas ɗari biyar wani wani gate din naira dubu akwai inda ma aka tsayar da mu aka ce mu fasinja sai mun ba da naira dubu biyu haka kurin da mun taho mun bi hanya ba a gaya mana ba a shiga state to state ba shine direban ya ce musu to gaskiya ni sai dai mu koma fasinja naira dubu direba aka ce sai ya bada dubu ashirin to a takaice dai ina gaya maka naira dubu ashirin din nan da aka bashi ta kare ka an bashi kuɗin da za a yi gyaran mota naira dubu biyar daban sun shige akwai kuɗin abincin shi dubu biyu sun shige sai ma da ya ranci dubu biyar cikin fasinja fasinja waɗanne ma'aikata ne ya kashe waɗannan akwai mofol akwai soja akwai yan sanda har da yan banga ma akwai su ma get ɗinsu in ka zo he ka tsaya sun karɓi naira ɗari ko ɗari biyu. abdullahi bakwai tirela nake tuka najeriya ba inda ban shiga ta talatin da shidda. to ya batun shi hanci. yanzu muke tsakiya ta don akwai gyaggyau naira dubu dubu biyu waɗanda dole sai an ba su suka ta. wa ake ba. sojoji da su sun kai tsananta mana ba ma yan sanda ba. a wuce jiha. a nan cikin naija da nan jaba shigowa kwara da shiga garin Legas da can robin kallo na shiga tambuwar sokoto ana cin hanci kwaran gaske a wannan lokaci na corona ne cin hanci ne tsanani ko ga dama ana yi kafin corona e, to yanzu ya tsanani don yanzu an ce mana an waɗi ga rediyo an jayi gyagya amma su suna nan suna cin karansu ba babbaka Na yanzu in ma za ka ɗauki katako da ka san wanda ya ɗauko su mogal kake da katako za ka ɗauka da kai da wanda ya ɗauko su mogal duk guda ne bayan sojoji ko akwai wasu jami'an tsaro da ke karɓar hanci a hanya ka san shi direban tirela dan sanda da waya ya tare shi in ba an haɗa wani irin patron nan da suke hita su da yawa yawa ba kun taba kai kara ga manyan yan sanda ko sojoji a game da wannan cin hanci to abin da a problem din Najeriya mu yanzu idan ka kai kara ma ba mai sauraron ka kowa bai sauraron ka kai kai kara ka kai kara ma'aikaci ma Najeriya ai bala'i ne gare ka kulle ka ba za a yasa mun ka su da Allah ba mu mu. mun san komai zai karshe kai yanzu an kai ma jirgin ruwa aka ha in kana son ka je tinka akwai in za ka je ka biya dubu ishirin jirgi ya dauke ka ya zagawo da kai ya aje ka cikin tinka saboda ya yi ma sauki sannan ka wulodi ka sunana musubawu abiola na direba bus gare ga wajen funtuwa zuwa Ibadan. Ya kake yi da jami'an tsaro a hanya? Gaskiya babu yanda ba mu yi da shi saboda lokacin kurolan nan gaskiya mun sha waya sosai gare su. Wace irin waya? Kaga an ka zo sai su ce dole dole ga abin da za ka ba su in ba ka baya ba ba za ka tafi ba. Kamar su wane ne? Akwai dan sanda, akwai civil defense, akwai road safety, har sojoji ma do akwai suna karba sai an ba su. Ko yanzu ma da aka ce an jaye abun ma yanzu ba su jaye ba duk mun ka to dole su ka ba su. bus in dai kana dauke da fasinja sai ka ba da kudi gaskiya an baka baya ba wani rikici ne za su zo da su dole ka ga tun da ba ka da abin da za ka yi dole ka ba su a ribo lahiya ka ta inda za ka. A wace jiha ce aka fi karɓar wannan cin hanci? Jihar Ilori akwai problem don kana ya ma gate wuri kusan kamar shida haka. Duka duka bai wuce ko wan kilomita haka ba. Daga nan zuwa nan daga nan zuwa nan daga nan zuwa nan haka za ka gan su. Sannan kuma ka gan wajen Kaduna nan ma muna shan wuya wurin nan sosai. Musa ina tuki tuƙin mota wace iri bus to ka taɓa yin kicibis da jami'an tsaro a lokacin da kana tuki na taɓa yi waɗanne irin jami'an tsaro ne soja ɗan sanda road safety jakkula da ina karo da su da bakin yankin neja zakkuwa kowa da zakkuwa wayo to ya kake da su Ya sun tare ni magana kuɗi suka yi dole na an ba su kuɗi ba dole a faka ni in an ka faka ni a ɓata min lokaci in wani zaka ya bai zai tafi ni ko zan tsaya to me suke tambaya gare ka a ba su tambaya ta komai illa dai magana kuɗi ta batun takardu ha a ba magana takardu ya safiya taya ko hitullu ko kuma sauran kayan kayan mota wannan ai ba a tambaya ta su me ake tambayar ka kuɗi kamar nawa ɗari biyar zuwa naira dubu sunana abubakar randi jama'an tsaro na taimaka muku a hanya to suna da cutuwa mara gade me kake nihi? abin da nake nuhi gaskiya ba wani taimako su kuma bayan kuɗi kuɗi kawai suke an sa gare mu wallahi kuɗin me kenan na banza na ba mu da iko nawa kuke ba su Ran kai ya to su ka yankewa ana iya ciya ka ba da naira dubu ko ɗari biyar mu direbobi fasinjoji ma kansu an rena za a yi musu aikin immigration a tare da su a sauke su a ce sai sun biya kaza kaza kuma wallahi dole sai sun biya a gaban za haka kawai wani bi suna cewa a ba su katin zama ɗan ƙasa ba ka da sai a ce ka daya ko ma kana da wallahi sai ka daya to su immigration ne ko yan sanda sojoji ne kuma akwai yan sanda masu haka na su ma kansu to me kai sojoji ga tambayar katin dan kasa wallahi ba mu sani ba mu dai haka suke mana za su raba ka kusan kashi goma to aje biyu nan ducan ducan ducan duk inda ka biyo ka ba waɗanga kana tashi ga waɗancan ka ba su ka tashi ga waɗancan ka ba haka kai karshen su ba wani dogon nisa tsakanin su shugabannin addinin musulunci da krista duka sun ce cin hanci da rashawa haramun ne kamar yadda rabaran philip mayango na cocin bishara da ke sa Sabo Ibadan ya ce. Addini Krista bai koya mana batu a ah, ci hanci da rashawa ba fa. Eh, Allah baya daɗi haka Ashe da rashawa ya zama kama ba mu yi biyayya ga da magana ubangiji ba kenan ko da haka idan masu bi shi suka zama rashin gaskiya ai ba masu bi shi kuma ba kenan domin shi Allah shi mai sarki ne baya so abubuwa ne zai kawo kyauta sunana Musa Muhammad Lori limamin masallacin a kinyale ibada cin hancin rashawa a cikin musulunci haramun ne kada an kayance manzo Allah sallallahu alaihi ya ce kullu lahamin na bata bisuhuti duk wani naman da ya tsare daga bikin mutum da ke karbaratawa a naru aula wuta ce ta fi cancanta ga wannan naman da ya tsare a jikinsa kuma ita raushawa hmm. haramcinta arrashi wal murtasiya ga wanda ya bayar Allah ya la'ance shi ga wanda ya karba Allah ya la'ance shi warra isa na kuma ga wanda yake kaiwa da kawa a tsakaninsu shi ma Allah ya la'ance shi Farfesa Yusuf Umar Dantama na jami'ar Umar Usman Dan Fodiyo da ke Sakkwato masani tattalin arziki ne a Najeriya. Hala Hassan dai idan ka yi magana cin hanci da rashawa alama ce ta rashin kyakkyawan mulki mai inganci. Shi cin hanci da rashawa wato yana addabar da abubuwa da yawa ta fannin tattalin arziki. Misali yana kawo cikas wajen ci gaban tattalin arziki musamman wajen rage fatara. Mafi yawan babban matsalar da ke fuskantar kasashe masu tasowa musamman Najeriya kashi tamanin bisa ɗari na mutane suna cikin yanayin matsala ta rayuwa duk wannan in ka duba ai cin hanci da rasawa yana daga cikin abin da ke kawo taɓarɓarewan wannan al'amari. Farfesa cin hanci ga ma'aikata ko kuma jami'an tsaro wani ya illa ga ƙasa. Duk abu guda ne. In ka ce jami'an tsaro ai kaga in ƙarƙashin gwamnati suke. Ma'aikatan gwamnati kuma Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umaru Tambuwal. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC a akan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar za a iya jin muwa tashar mota Afirka a akan mita 200.5 bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya ziyartar shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma sai shirinmu na wasanni a takaice wasanni a takaice jami'in zattarwan kuma sai a santi kwatakwa george amwako ya samu wani sabon mukami a kin faisal makonni biyu bayan an sauke shi daga mukamin sa na kuma sai a santi kwatakwa kwararren wadda ya nakalci sha'anin kwallon kafa ya damki wannan sabon matsayi nasa ne a ranar laraba bayan tattaunawa da ainihin mai kilabin da ke da matsigini a kumasi wannan shine karo na biyu komawa gazawar sakin faisal kulabun ɗin alhaji gurubza wadda ake ɗauka mai hali na hawainiya. Shugaban kwamitin magoyan bayan Accra House of Oak Elvis Hesse Heman Jr. ya ce ya yi imani, kulabun na da kyakkyawan matsayi na Samun dan wasan tsakiya na Blaster Sule Muktari ya taka mata leda a lokacin da za a komo wasanni na kwallon kafa. Ya ce kulabun ɗin bai taɓa boye kwaɗayinsa a kan muntari ba wanda yanzu haka ba shi da ainihin kulabun da dai wasa da shi tun ɗan gajeren taka leda da ya yi da kulabun ɗin Spanish da ake cewa Alba City a bara. Mashahu burin na tsohon dan kwallon kafan nan na Muhammad Fallo wanda ya tattara rakani iri-iri saboda hazakansa a fagen kwallon kafa ya bayyana cewar ya samu tayin ya taka leda na kwararru a kasar Amurka sai dai gwamnatin wannan zamani ta hana shi tafiya kasar waje. holo ya ce shi da tsohon takwararsa Peter Lamti sun samu kwandila wadda za zai samun musu da kuɗi ma'akudai a kasar amurka su amma gwamnati ta naci ta hakikanci cewar lallai sai su zauna gida gana ba tare da wani da dalili ba tsohon dan wasan tsakiyar black stars din ghana eric ado yanzu ya zama mataimakin mai koyar da wasa na matasa a psv eindhoven na kasar dutch wa matasa kasa da shekaru 21 ado wadda yanzu ya yi marabus shine aka ambata a matsayin mataimakin mai koyar da wasa a bangaren matasa bayan ya samu lasansin koyarwa din a UEFA. Dan wasan mai shekaru 41 da haihuwa da kwarewar gasken gaske kasancewar tsawon rayuwarsa ya yi shi ne a Netherlands a cikin club kamar su PSV da Ruda JC Kekrade. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin Ridwanullah Muktara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. lokaci ya yi da Ibrahim Kalmasi Garba zai sake dawowa da labarai a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai yi na'am da batun sake ganawa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Duk ko da cewa Koriya ta Arewar ta nuna alamar ba ta sha'awar komawa tattaunawar nukiliya wadda ta cije. China ta buɗe ofishin tsaron ƙasar ta yau Laraba a Hong Kong. wanda wani bangare ne mai muhimmanci na sabon tsatsauran matakin nan da take daukawa a wannan yankin ƙasa mai ɗan yancin cin gashin kai kuma mai fice a harkar kasuwanci a ƙarƙashin sabuwar dokar tsaron ƙasa ta hong kong duk wanda aka yi imanin cewa yana shirin gudanar da ayyukan ta'addanci ko raba ƙasa ko zagon ƙasa makasa ko kuma haɗa baki da wasu 'yan ƙasashen waje zai fuskanci ɗaurin rai da rai a yayin da yawan masu dauke da cutar corona a amurka ke dosar miliyan uku babban kwararre kan cututtuka masu yaɗo a ƙasar ya yi gargaɗi ga amurkawa jiya talata cewa kar su kuskura su yi sakaci saboda rigowar yawan waɗanda cutar ke kashewa dr anthony fauci shugaban cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta ƙasar ya yi wannan gargaɗin ne yayin wani zama na amsa tambayoyi da sanata doug jones ta kafar facebook To masu saurare baki ɗaya nan ne muka zo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin dukkan abokan aiki musamman Ibrahim Kalmasi Garba da ya ce a ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana sauti. Murtala Faruk Sanyin na daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku